الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوتكوس قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا دريه دو دا تلاتين دا هدو ودا تيديدي دا شابكوي ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi a ci gaban darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan mai albarka za mu tashi yau insha Allahu aya ta 85 a cikin suratul a'raf kafin mu fara karatun za mu amsa tambayoyi waɗanda aka rubuto daidai gwargwado tambaya ta farko shine tambayar shin akwai laifi idan mace ta rage gashin kanta ya eh, asali shi gashin kai zina ne ado ne wanda allah maɗaukakin sarki ya ya ba ma wato maza da mata musamman kuma ga mata don haka aka halamta ba umarci mace ta aske gashin kanta ba idan ta yi aikin hajji ko ta yi aikin umra sai dai ta rage gwargwadon wato gaban yatsa asali babu laifi ga mace ta rage gashin kanta amma da sharaɗi ya zamanto a cikin yin haka ba tana kwaikwayon kafirai ba ne ko tana kwaikwayon wata al'ada waɗanda take aka san mutanen marasa kirki da ita kama alal misali idan wani yayi ne wanda yake aka san na mata waɗanda suke watsatsu su ne suke yi to a nan wajen sai a hana ta ta yi haka ta babin kada ta karkata zuwa ga azzalumai wala tarkanu ilal ladina zalamu tunda Allah ya hana wato mutum ya karkata ya zuwa ga azzalumai ya yi tarayya da su a cikin abin da suke yi ya zamanto alama ce daga cikin alamominsu ta kuma babin man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kama da mutane yana cikin su amma in ba haka ba asali ya halatta mace ta yi musamman in ya zamanto akwai maslaha a cikin yin haka alal misali idan ta yi haka din ko saboda dalilin a lafiya ne likita ne ba ta shawara ta haka ko likitan fata ko likitan gashi gashin yana kakkaryewa yana zubewa aka ce abin da zai yi shine ta aski ko ta rage gashin domin ya fito da ya tofo da kyau to babu laifin akwai wata maslaha da tara ta da haka kamar an ruwaito maimuna bintul harith matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aske gashin kanta wanda ta yi haka ne da isharar likita wanda ya nuna halaccin yin haka domin da bai halatta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata inkari sannan tambaya ta biyu shin mace mai haila za ta iya karatun alkur'ani daga waya tunda an ce ba za ta iya rike cikakken ƙur'ani ba kuma shin yaya za ta yi idan ta zo wajen sujadar tilawa mace mai yin haila a ba ta karanta alkur'ani da niyyar tilawa ta ibada za ta karanta alkur'ani ne idan tana yi don koyo ko don tana jin tsoron haddata za ta zube amma ta karanta alkur'ani da niyyar tilawa ba ta yi domin an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake halatta yake tsare shi tsakaninsu da karatun alkur'ani ghairul janaba in ba janaba ba to janaba kuma ana ba ta hukuncin haila bal a haila tsarkinta ma ya wato rashin tsarkinta ya fi tsananta bisa na janaba don na janaba za a iya ɗauke shi shi na haila ba za a iya ɗauke shi ba don mace mai haila ba za ta iya tsarki ba ta ya wanka sai idan hailata ta ɗauke saboda haka rashin tsarkin haila ya fi tsanani bisa rashin tsarkin janaba akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi ibn umar la ya al-ha'id wala al-junub shay'an min quran mai janaba da mai haila ba ta karanta wani abu na alkur'ani amma hadisin yana da rauni duk da yake raunin nasa ba mai tsanani ba ne raunin nasa ba mai tsanani ba ne riwayar ismail ibn ayyash ne daga malaman madina wanda yake kuma ita riwayarsa in ya ruwaito in ba daga malaman kasarsu ba kasar sham akwai rauni wajen malaman hadisi saboda haka wani yana daga cikin wannan jinsin hadisan da ismail ibn ayyash ya ruwaito daga malamansa waɗanda suke malaman madina don hadisi ne madani to kuma bai kiyaye wannan hadisin ba kuma shi kaɗai ya kaɗaita da riwayar wannan hadisin to amma abin da yake shaida ga wannan hadisin shine hadisin aisha ummul mu'minin cewa lam yakun yahjubuhu anil qira'a wato anil qur'ani shay'un ghayrul janaba annabi sallallahu alaihi ya kasance ba abin da yake tsare shi daga karatun alqur'ani in ba janaba ba to aka kiyasta ana ba ma haila hukuncin janaba na haka mace mai haila duk da yake yanzu an yi wato alqur'ani da ake sawa a waya ko a na'ura irin ta iPad da sauransu wanda yake wannan baya daukan hukuncin mushaf a bisa sahihin a bisa fatawar da malamai suka yi malaman mu na wannan zamani cewa wannan baya daukan hukuncin mushaf na cewa sharadi ne sai mutum yana da tsarki zai dauke shi a wajen abin da yake shine mafi rinjaye na maganan malamai cewa ba a daukan alkur'ani sai da tsarki to amma wannan ba zai halatta mata ta karanta shi ba idan dai da niyyar tilawa ne kamar alal misali tana da wurdi da take yi na sauka alkur'ani duk wata kullum tana karanta izufi biyu to sai al'adarta ta zo to ba za ta ci gaba da wannan wurdi ba sai ta tsaya har sai ta yi tsarki sannan sai ta ci gaba amma za ta iya sauran adkar za ta iya yin tasbihi za ta iya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfari za ta iya daukar littafin tafsiri ta karanta za ta iya daukar littafin hadisai ta karanta amma tilawa ta alkur'ani ba za ta yi ba a bisa maganar a bisa waɗannan dalilai da muka ambata saboda haka don haka ba za ta zancen bangare biyu na tambayar cewa ya za ta yi da sujadar tilawa a wannan kaga bai taso ba a kanta don game da sujadar tilawa ga wanda yake ba shi da tsarki magana biyu ce ta malamai mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa sai yana da tsarki zai yi sujada wanda yake shine mazhaban kafatul fuqaha sai riwaya da aka ruwaito daga abdullahi ibn umar kuma shine zahirin tsarin zaɓin bukhari kuma shekul islam ibn taimiyya ya rinjayar da ita cewa alwala ba sharaɗi ba ne ga tilawar sujada wanda a cikin karatunmu na iziya mun rinjayar da wannan mun rinjayar da wannan mazhabar tare da cewa al'aula mutum ya kiyaye a tsare a wato yin sujadar mutum yana da alwala saboda karfin khilaf da ya zo a cikin wannan matsalar duk da yake mun rinjayar da cewa ba sai da alwala ba mutum zai sujadar tilawa wallahu ta'ala a'lam sannan wannan ya ce ina yin kyauta ko sadaka ko in kira mutum ya ci abinci amma zuciyata ba ta so sai daga baya in ji daɗi shin ina da lada kuma wace addu'a ya kamata ina yi eh, wato sai ka yaƙi da zuciyarka eh, shi yaƙi da zuciya yana daga cikin jihadi yana daga cikin jihadi wa amma man hafa maƙama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa wanda ya ji tsoron tsayuwarsa gaban ubangijinsa ya hana rai abin da yake so ya hana ma ransa san ranta wato ka hana ma rai abin da rai yake so wannan kyashin da kake ji haka za ka yaƙi da zuciyarka ka ci gaba da yi ɗin ko da tana ƙi ɗin ka yi eh, wannan shi ne zai cire wannan ƙin ai cuta ce eh, kowa da gwargwadon yadda Allah ya sa masa amma kowa yana da wannan rabo innal insana khuliqa halu'a haka aka halicci mutum alhalu'a shine mai tsananin san abin hannunsa mai tsananin kin ya fita daga hannunsa mai ƙanƙame shi haka aka halici mutum idan masahu sharru jazu'a wa idan masahu khairu manu'a in sharri ya same shi ya ta raki ya ta kuka ya ta cewa ai ai abu kaza ne ya faru ya ta kwarmato idan alkhairi ya same shi ya ɓoye shiru kamar ba wanda zai sani ya kurmusu to wannan ɗabi'ar mutum ce to wani allah maɗaukakin sarki ya ba shi sauƙin rabuwa da wannan ɗabi'ar wani kuma abin sai da mujahada mai ƙarfi sai da mujahada mai ƙarfi to amma da yin haka allah yake cire wannan daga cikin zuciya shi yasa aka kirawo zakka zakka li'annaha tuzakki nafs an iliha domin zakka tana tsarkake rai daga daudata yana daga cikin dauɗa wannan wannan makon da rashin san ka ga abu da rashin ka ga ba ka san abin da ke hannun ka ga ya fita to zakka tana zakka tana tsarkake rai daga wannan babin zakka da babin sadaka kuma duk ɗaya ne babin zakka da babin sadaka duk ɗaya ne saboda haka sadaka ma tana tsarkake rai saboda haka ka ci gaba da yaƙi da zuciyarka ko da zuciyarka ba ta so ɗin ka yi ka bayar da sadakar in ka yi kyautar ka ciyar da abincin zuciyar ba ta so amma ka yi kuma Allah da kana da lada kana da lada domin musamman abin da ake so asalin niyyar ake dubawa yayin da zaka ciyar ka ce zan yi fi sabilillahi saboda haka daga baya abin da zai zo na kyashi na bacin rai da sauransu kyale shi dan ne yake nema ya bata maka niyyarka niyyarka ta asalin ta kirkin tana nan kai niyyar kirkin tun daga farko yayin da zaka fitar ka fitar da niyya wannan ko ba abu ne mai gagara ba ka ce Allah zan fitar da wannan dan kai ba na so zuciyar ba ta so ka ce ba ka so ɗin amma zan fitar don kai ka gaya ma zuci ka gaya ma Allah cewa din shi za ka fitar to daga baya ko da ta ƙi ɗin shaiɗan ya zayyana maka ƙin da sauransu ka ƙyala wannan ka fita da batun zuciyar ka ƙyale ta ma kada kai zance da ita kuma wace addu'a ya kamata ina yi abin da ya kamata ɗin ka ci gaba shine ka rinƙa yin wannan ka ci gaba da yin wannan sadaka ɗin ka ci gaba da yin wannan ka ci gaba da yin wannan a kyautar kuma mutum yana da kyau yana da kyau mu linkar lizimtar kalimatu takwa kalmar tsoron Allah kalmar da take sanya ma mutum tsoron Allah shine la haula wala quwwata illa billah domin wannan tana ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa wajen bin Allah jalla wa sannan ni ne na ɗauki azumi a wata ƙasa sai na je wata ƙasa su ba su ɗauka ba da wata ya ƙare ni ina da talatin da ɗaya su kuma suna da talatin shi ni ma zan yi talatin da ɗaya ko talatin e allah maɗaukakin sarki ya ƙayyade wata ya kasa kwana talatin kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shaharu haka za wa haka da wa haka wata haka yake kwana talatin a na ukun ya rike ɗaya ɗan yatsan sai ce wato ashirin da tara saboda haka watan ramadan baya wucewa kwana talatin don haka wanda ya yi irin wannan alal misali ya ɗauki azumi a ƙasar da sun riga ƙasar da zai je ya sha azumin gama azumin kuma ƙasar da zai sha azumin suka yi talatin ya zamanto azuminsa kwana talatin da ɗaya zai yi kenan idan ya cika tare da su to anan malamai suna da ra'ayi guda biyu a saboda ganin cewar watan ramadan baya wucewa kwana talatin malamai suka ce sai ya sha amma sirran ya sha a asirce kada ya bayyana wanda yake wannan shine mazhaban malik mutum ya sha azumin a ɓoye amma kada ya bayyana don saboda bayyanawa za ta zamanto kamar wato nuna wasa ne da addinin Allah kuma za a tuhumce shi a cikin addininsa a rinka ganin kan cewar mutane suna azumi shi yana shan ruwa yaushe zai tsaya ya ta bayani in yi ma wani bayani wani ba zai iya masa bayani ba da haka suka ce ya sha sirran a asirce saboda Allah bai rubuta a azumi kwana 31 ba wannan shine a mazhabar malik a waɗansu kuma suka ce ya sha waɗansu suka ce ya azumin da niyan nafila tun da shi wannan ranar ba ranar idi ba ce a gare shi don haka zai iya yin ta da niyan nafila ba ta zama to ranar idi ba tun da ranar idi ran da jama'an musulmi suke idi waɗansu malamai kuma suka ce zai yi azumi ɗin da niyyar cewar wannan rana haƙƙinsa har yanzu cikin ramadan ce saboda haka waccan azumin da ya ɗauko daga farko sai ya zamanto masa nafila wanda yake wannan shine a ra'ayin shekul islam ibn taimiyya saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce as-sawm yawma yasumun nas wal fitr yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhhin nas azumi ranar ɗaukan azumi ran da jama'a ran da mutane suke azumi sallah ran da mutane suka soke azumi layya ran da mutane suke layya wato ma'ana ba ka yin sallah kai kai kadai saboda haka wannan duk da kwana talatin ba zai zamanto masa sallah ba a wajensa kaga akan haƙƙinsa sallah ne tunda ya kwana talatin tunda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa in gumma alaikum fa akmilu al'iddata 30 ku cika adadi talatin in kun cika adadi talatin ya cika to kaga wannan shine zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke karfafa hadisin mazhabar imam malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a cika adadi 30 in an cika shi kenan an gama to amma saboda wannan hadisin da yake cewa alfitr yawma yufṭirun nas ranar sauke azumi ran da mutane suke sauke azumi saboda haka mutum shi shi kadai ba zai sauke azumi ba sai tare da jama'a saboda haka sai ya ci gaba da azumi har sai jama'a sun sauke azumi sai ya sha azumi tare da su wannan shine ikhtiyarin Sheikh islam Ibn Taymiyyah wanda yake ya haɗa maslaha ta fuskoki da dama ya haɗa maslahar kan cewa mutum bai ware kansa ba daga jama'ar musulmi ya haɗa maslahar kan cewar ya yi ihtiyatsi ga ibada ya ɗauki azumi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam as-sawmu yawma yasumun nas ya ajiye da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine abu wanda yake mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam ba zai dauki hukuncin wancan mutanen garin ba ai shine in ya dauki hukuncin shine matabar malik ya ɗauki hukuncin wancan mutanen garin ma'ana ya cika azumin talatin sai ya ajiye a bisa zahirin hadisin Ibn umar fa akmilul iddata talatin ku cika adadin kwanaki talatin ya cika talatin sai ya ajiye to amma suka duba maslaha suka ce kada ya ajiye din sirran kada ya bayyana saboda ya tsare mutuncinsa kuma saboda ya tsare iyakoki ya tsare alfarmar watan ramadan saboda yayin da aka ga yana cin abinci a fili waɗanda suke masu rauni na addini sai ce a ah, har wana ma da muka sani mai zuwa umra mai zuwa umra cikin ramadan shi ma yana ya karya azumi saboda haka masu rauni cikin addini sai su yi amfani da wannan su ma su rinka karya azumi saboda haka shi ma mazhaban malik ma da aka ce wanda suka ce ya hukunci da hukuncin wancan garin shine ma'ana ya cika talatin ya ajiye Eh, wannan magana su daidai ce amma ba hukuncin wancan garin yake dauka ba tunda idan da wancan garin 29 suka yi da 29 suka yi yana wannan garin ba zai ajiye ba kaulan wahidan an gane wancan garin sun yi 29 eh wancan garin sun yi 29 wannan garin su kuma a nasu rana 28 ne ba zai ajiye ba sai ya jira sai wannan garin sun yi 29 sai ya sha tare da su tunda duk da yake a lokacin na 29 sa ya isa ya cika azumi musamman da hukuncin wancan garin amma zai dauki hukuncin garin da yake ne kamar yadda wajen shan ruwa zai dauki hukuncin da yake ne kamar alal misali mutum ya dauko azumi ya dauko azumi daga daga kasar alal misali ya dauko azumi daga kasar China daga kasar China ya taho ya taho bai tashi isowa nan ba lokacin da ya iso lokacin da ya iso Kano a lokacin nan tuni mutanen china sun yi bacci ba zai ce zai yi lissafi a hanya yanzu china sun sha ruwa bari na sha ruwa tare da 'yan china ba gashi kuma yana ganin rana a'a sai ya ga rana tukuna sai ran saboda haka watakila shi maimakon ya azumi wata awa goma sha biyu watakila zai azumi wajen awa goma sha bakwai ko awa goma sha takwas eh. in ya ce ya sha wahala ya ce to kai kace za ka yi azumi a cikin tafiya an ce ka ajiye saboda haka mutum zai ɗauki hukuncin inda yake ne don haka wannan zai dauki hukuncin a wajen ganin wata din zai dauki hukuncin inda yake a mazhabar malik kamar yadda na ce sun ce hujjar mazhabar imam malik shine fa akmilu iddata talatin ku cika adadin kwanakin azumi talatin saboda haka suka ce sai ka ajiye azumi a hujjar mazhabar ikhtiyarin shekul islam ibn taimiyya hadisin aisha wanda yake hadisin aisha karfinsu bai kai hadisin ibn umar ba don hadisin ibn umar a cikin sahihai ne yake shi ku hadisin aisha riwayar tirmidhi ce duk da yake hadisi ne Hassanun sahih kamar da imamu tirmidhi ya hukunci da shi to amma shine zahirinsa yana nuna kan cewa mutum baya daukan azumi ya soke azumi da kansa shi shi kadai yana son sanar tambaya ta karshe ce yana son karin bayani akan hadisin da yake nuna nunawa za a iya hada sallar magariba da isha ba da wani dalili ba saboda a saboda ga wasu suna yi hada duk waɗanda suke wannan suka mayar da shi al'ada sun kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada magariba da isha da azahar da la'asar a madina ba tare da tsoro ba ba tare da ruwa ba saboda haka kaga babu tafiya babu tsoro babu saukar ruwa dama abin da sa ake hada jam'i na salloli wanda suka yi ishtiraki suka yi tarayya a lokaci shine da azahar da la'asar da magariba da isha shine tsoro ko ruwa ko tafiya ko kuma ibada shine kamar lokacin aikin hajji da ake hada azahar da la'asar da magariba da isha hatta yan maka wanda ba tafiya suke ba sai sun yi wannan to sai yan wannan hadisi na ibnu abbas ya nuna kan cewa ba tare da ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗin ba ma ya hada sai aka tambayi ibn abbas me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yace arada Allah yuhrija ummatahu yana so kada ya takura ma al'ummar sa ne to akan wannan ne malamai suka ce ya halatta idan akwai mashakka idan akwai wata idan wato akwai bukata mutum ya hada azhar da la'asar ko magariba da isha da sharadin kada ya zamanto al'ada kada ya zamanto al'ada kamar mutane misali mutane suna zaune akan wani abu na maslahar al'umma ana bincike ana tattaunawa akan maslahar al'umma ya zamanto akwai mashakka akwai bukatar su ci gaba da wannan tattaunawa ta su kada su tashi su sake dawowa zai musu wahala sai su jinkirta sallah a zahar su yi tare da la'asar ko kuma su yi in suka yi a zahar din su hada tare da la'asar idan wannan bai zamanto al'ada ba waɗansu mai da abin ya zamanto al'ada kamar 'yan shi'a yanzu a iran sau uku ake kiran sallah da kasashen shi'a in aka yi kiran sallah na asuba to in aka yi kiran sallar azahar tare za a hada ta da la'asar in aka yi kiran sallar magariba tare za a hada ta da isha saboda haka sau uku suke sallah ba sau biyar ba kamar yadda kowa ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyar ake kiran sallah a zamanin sa to wannan sun saba suna sun fita daga ijma'in malamai daga ijma'in musulmi akan abin da suke saboda haka ya halatta a yi da sharadin kada a ɗauke shi suna wannan shine fatuwar malamai wanda suka yi a wannan zamanin kan cewa ya halatta a yi jam'i tsakanin salloli idan akwai bukata idan akwai bukata tana daga cikin bukatar da aka kawo wanda yake bata cikin hadisi amma malamai suka yi ishtihadi a kanta imamu suyuti ya yi ishtihadi yana da awar cewa yana daga cikin abin da ya yi ishtihadi wanda ishtihadin da ya yi ba ma ya cikin mazhabar shafi'iyya don haka yake da awar cewa shi mujtahidi ne mutlak ya ce mara lafiya zai iya hada azahar da la'asar ya hada magariba da isha wanda yake kwance a gadon jinya a ce koyaushe sai an kawo masa a ƙasa ya yi taimama ga kowace sallah akwai mashakka saboda hakan aka kawo masa ƙasa ya yi taimama zai iya haɗa a zahar da la'asar ya yi aka kawo masa ƙasa ya yi taimama ya haɗa magariba da lisha ya yi wannan ita ce fatawar imamu suyuti a bisa wato kiyasi akan wannan hadisi na abdullahi ibn abbas wallahu ta'ala a'alam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا Allah ta'ala ya ce wa ila madiyana a akhahum shu'aiba kafin mu shiga kisar madiyana jiya mun yi bayanin cewa akwai hukunce hukunce da malamai suka ambata a kan wanda suka yi aiki irin aikin mutanen annabi wato maza su zai kema maza babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan wanda yake nuna kan cewar abu ne wanda yake nadiri ba abu ne wanda yake wato mai yaduwa a cikin al'umma ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi hukuncin zina a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi an jefa mazinaci an yi ma wani bulala wanda yake bai taba aure ba a kamar yadda ya zo a hadisai suka zo a hadisai a na annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai alghamidiya da aka jefe ta akwai ma'iz da aka jefe shi sannan da cige akwai aljuhainiya waɗansu suna cewa aljuhainiya ita ce alghamidiya wallahu ta'ala a'ala sannan akwai kuma hadisin al'asif yaro wanda yake yi zina da a matar wanda yake ma'aiki wanda aka yi masa bulala ɗari saboda haka an yi hukuncin zina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a yi hukuncin wanda suke aikin mutanen annabi lotu ba amma ya zo a cikin tarihi cewa a zamanin sayyidina abubakar an kawo wani wanda ya yi wannan duk da yake hadisin akwai rauni a cikinsa sahabbai suka ce me za a yi aka yi saɓani sai jina ali shi ne ya ce a ƙona su da wuta ƙiyasan a kan abin da aka yi ma mutanen annabi wato lot cewa wannan wato ƙonannen yumɓun da aka jefa a kansu kamar ƙuna ne an ƙona su da shi saboda haka ya ce wanda suka yi a ƙona su akan haka malamai suka saba matsabar malik rahmatullahi alaihi shi ne da wanda ya yi da wanda aka yi da shi idan wanda aka yi da shi din shi ma mai bin wanda eh, eh, eh, wato ya biya ma wanda ya yi da shi shi ne a jefe su kamar yadda ake jefe mazinaci sawa'un wato sun taba aure ko ba su taba aure ba mun san mazinaci ba a jefe shi idan ya yi zina sai idan ya taba aure sahihi ya tare da matar amma in bai taba aure ba bulala ɗari ake masa sauran malamai sun saba waɗansu suka ce a kai shi kan dutse sama a jefo shi ƙasa ya faɗi kamar yadda aka yi makaryar mutanen annabulot aka ɗauka su aka kai su sama sannan aka kife da su cewa idan aka jefe su ɗin kuma ƙasa sannan a bi su da ruwan dutse waɗansu kuma suka ce a sa su a ɗaki a saki rufin ɗakin ya faɗo kansu ya binne su waɗansu kuma suka ce a ƙona su kamar yadda fatuwar sayidina ali ta ce waɗansu kuma suka ce a yi musu bulala a ta'aziri iya yadda ijtihadin shugaba ya gani kamar yadda yake matabar riwaya a cikin matabar imam abu hanifa amma matabar malik shine a jefe su kamar yadda ake jefa mazinata kiyasan akan abin da aka yi mutanen annabi aka jefe su da duwatsu daga sama to su ma a sa musulmi su jefe su wannan kenan to sai a faɗin Allah ta'ala ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba mun aiko ya zuwa ga mutanen madiyana dan uwansu shu'aib madiyana mun aiko ya zuwa ga madiyana ɗan uwansu shu'aib qala ya qaumi ya yace shi annabi shu'aib kenan yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da abun bautawa da gaskiya face shi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga ubangijinku fa awful lawal mizan dan haka ku cika ma'auni na mudu wal mizan da ma'auni na awo na nauyi wala tabhasun nasa ahun kada ku tawaye mutane abubuwansu kada ku tawaye abubuwan mutane wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a cikin kasa bayan an gyara ta an kyautata ta zalikum khairun lakum waɗancan abubuwa da aka ambata khairun lakum shine mafi alkhairi a gare ku idan wato aikata su shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum mu'minin idan dai kun kasance mu'minai wala taqudu bi kulli siratin tu'idun kada ku zauna akan kowace hanya kuna bawa mutane tsoro kuna yanka wato kuna zamantowa yan fashin hanya wata sudduna an sabilillahi kada kuma ku rinka zama a kowace hanya kuna hana mutane daga tafarkin Allah man amana bihi kuna hana waɗanda suka yi imani da Allah daga tafarkin Allah wato daga bin addinin Allah wata ha iwaja kuma kuna son wannan hanya ta zamanto karkatatta wato kuna bata tafar addinin Allah wazkuru id kuntum qalila kutuna yayin da ho kasance kadan fakatharakum sai Allah ya yawaita ku wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin ku duba ku ga yaya karshen yaya karshen waɗanda suke mabarnata ya kasance a bayan ƙasa wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi idan wata jama'a daga cikin ku sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi wa ta'ifatun lam yu'minu wata jama'a kuma ba su yi imani ba fasbiru to ku yi haƙuri da ku da kuka imanin da ku da ba imanin ba fasbiru ku yi haƙuri hatta ya hukuma Allah bainana har sai Allah ya yi hukunci tsakaninmu wa huwa khairul hakimin Allah shi ne fiyayyen masu hukunci madiyan tana ɗaya daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bamu mu ba a gaya mana alkur'ani bai bayyana mana suwaye madiyan ba wala hadisi sahabbai ba su tambaya ba wanda yake nuni kan cewa madiyan din nan da aka sani saboda haka an ce wato labarin ta sananne ne a wajen larabawa kuma haka yake a cikin tarihi sanannu ne abinda tarihi ya tabbatar shine kan cewa madiyan din nan sunan kabila ne waɗansu sun ce sunan gari ne amma abinda yake mafi sahihi sunan kabila ne amma sunan garinsu al'aika kamar yadda ya zo a cikin suratu shu'ara kazzaba ashabul aikatil mursali id qala lahum shu'aibun ala tattaqun al aika wato mantika ce da take kusa da kusa da wato wajen da ake kusa da tashar jirgin ruwa ta al'aqaba a cikin ƙasar urdun yanzu wanda ya ta gangaro kudu har zuwa ta gangaro wajen jihar gabas har zuwa har zuwa kasar tabuka har zuwa kasar tabuk amma bata kai ya zuwa ga alhijir ba a nan mantikar suka zauna kuma asali an ce su zuriyar annabi ibrahim ne sunan kakansu madiyan dan annabi ibrahim kama eh, eh, eh, yadda ruwayoyin tarihi suka nuna kenan haka zalika ma ya zo a cikin attaura an ambace shi duk da yake sunansa sunan shi annabi shu'aib a cikin attaura bai zo da shu'aib ba sunansa ne na larabci a wajen larabawa wanda ya nuna kan cewa alƙarya ce waɗanda malamai suke malaman tarihi suka ce larabawa ne suna daga cikin larabawa da suka da aka larabtar da su al'arabul musta'ariba saboda larabawa suna wucewa ta gefen wajensu wajen tafiyar su zuwa ga sham ta aka suka koyi suka koyi harshen larabci ta aka suka koyi harshen larabci kuma ma ana dangana cewa rubutun harshen larabci daga wajensu yake wallahu ta'ala alam wannan tarihi ne to Allah ta'ala ya ce wannan kabila ta madiyan mun aiko ɗan uwansu annabi shu'aib ɗan uwansu a nasaba domin shi ma zurriyarsu ne eh, domin shi ma zurriyar annabi ibrahim ne annabi shu'aib qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu wannan kira ne na annabi shu'aib ya zuwa ga mutanensa ya zuwa ga tauhidi kamar yadda kiran annabawa dukkan annabawan wannan sun yi kira ga tauhidi illa annabi lut annabi lut babu a inda aka ce a cikin alkurani yayi kira ya zuwa ga tauhidi kiransa ya zuwa ga inkarin alfashin su ne amma an ce ma matarsa an an ce ma matarsa kafira ce wa darba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata lutin wa imra'ata nuhin wa imra'ata lut kaga an sibanta ta da kafirci wato ba cikin muminai saboda haka akwai imani amma abinda kiran annabi lut ya karfafa a kai shine inkarin wannan alfasha wadda take ita ce farkon bayyana wannan alfasha a tarihin mutane da tarihin aljanu don ba a samu waɗansu mutane sun yi ta ba saboda haka tamkar kai ka ce annabi lut an aiko shi don ya yaƙi wannan alfasha amma annabi shu'aib kamar sauran annabawa Allah ya kira shi da wato ya bayyana mana cewa farkon abin da ya kira mutanensa da shi shine tauhidi domin shine asalin dukkan gyara asalin dukkan kawo gyara rashin tauhidi shirka shine asalin dukkan barna sannan ya ce musu kad atkun bayyana tummin rabbikun ba a bayyana mecece bayyanar da ya zo musu da shi ba albayyana shine hujja mabayyaniya hujja mabayyaniya wanda Allah ne kaɗai ya santa bayanin bai zo a cikin alkur'ani ba babu wata mu'ujiza da alkur'ani ko sunna ta bayyana cewa ita ce mu'ujizar annabi shu'aib amma albayyana ta fi ƙarfin mu'ujiza domin mu'ujiza tana daga cikin bayyana amma ba ita ce kaɗai bayyana ɗin ba duk albayyana shine dukkan abin da zai tabbatar da gaskiya ya zamanto an kafa hujja akan wanda ake masa bayani shi yasa ake cewa albayyinatu alal mudda'i wanda ya kawo ƙara sai a ce ya kawo shaida abin da zai tabbatar da gaskiyarsa wato ma'ana annabi shu'aibu ya zo ma mutanensa da abin da zai tabbatar da gaskiyarsa ma'ana ya yanke musu hanzari sawa'un da mu'jiza ce ko da bayani ko da wata hujja wadda Allah maɗaukakin sarki bai bayyana mana ita ba amma mun gaskata da kan cewar Allah ya ce bayyana wato hujja mai isa matuka wajen bayani wajen kafa hujja annabi shu'aibu ya zo da ita ga mutanensa sannan ya bi bayan tabbatar musu da wannan hujjar ya umarce su da abin da za su yi ya umarce su <clears throat> da abubuwan da za su yi na haƙoƙin Allah jalla wa'ala wanda ya rataya da haƙoƙin jama'a harkokin al'umma ya ce fa'auful kaila wal mizan ku cika alkail alkail shine ma'auni na, na mudu wanda, yake, wanda ake auna yawa da shi almizan kuma ma'auni na nauyi wanda ake auna nauyin abubuwa da shi kamar nauyin kuɗi nauyin zinare da azurfa ba a auna, zinare da azurfa da kwano akan skeli ake ɗorawa a ga nauyinsa asalin wato za ka iya amfani da ma'auni na mudu a wajen a wajen kamar yadda shi na nauyi sai a cikin abin da yake na shari'a na shari'a kowanne za ka bashi a babinsa shari'a an ce za ka fitar da zakafin da kai mudu a sa'i ɗaya sa'i ɗaya ɗin nan ba za ka ce ba za ka auna shi da nauyi ba sai dai ka auna shi da yawa don in ka ce kilo uku shi ne sa'i kilo uku na kilo uku na alkama nauyinta ba daidai yake da kilo uku na yawan wato yawan alkamar da ka auna kilo uku in ka auna dabino kilo uku ba lalle yawansu ba zai zo daidai ba to tun da annabi ya iyakance cewa da awo ne na mudu to wajen shari'a da awon mudu za a yi haka zalika in wajen cinikayya ne za a yi cinikin gishiri da manda idan aka ce na awo ne to na awon za a yi alal misali za ka yi cinikin kwano ɗaya na dabino a ɗan mali da kwano ɗaya na dabino ɗan nijar to haka za ka canza su da kwano da kwano ba za ka yi amfani da awo ba ba za ka ce za ka yi kilo ɗaya na dabinon ɗan nijar da kilo ɗaya na dabinon ɗan mali ba saboda yawansu ya sha bamban saboda nauyinsu daban ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mithlan bi mithl to almithiliya wajen wajen canjin dole ya zamanto na awo a auna shi da awo na nauyi a auna shi da nauyi to a shahid wannan annabi shu'aib ya ce wa mutanensu ya ce ma mutanensa ku cika ma'auni na awo wato ma'ana yayin da za ku sayar ku cika shi yayin da za ku auna ku auna sikelin kada ku tawaye sikeli wato ku karkata shi yanda zai zamanto ba ku ba wa mutane haƙƙinsu cikakku ba sai ya ƙarfafa da walata hasun nasa a shiya shiya'ahu kada ku tawaye ma mutane abubuwansu ta yaya za ku tawaye idan kuka rage mizani alal misali a daki kwano a masa lamba ta ciki yanda yake zai zamanto ba zai cika sosai ba ko kuma yayin da za a zo auno sai da za a zo awo sai a sanya ɗan yatsa a ciki wannan ɗan wajen da ɗan yatsan ya shiga sai ya rage abin da za a auna mutum ba za a cika ba dabaru dai waɗanda suke mutane sun san yadda suke don su cuci mutane saboda haka wannan annabi shuaibi ya zo da shari'a wadda za ta tabbatar da cewa an yi adalci wajen harkar mu'amala tsakanin mutane saboda mutane suna da haƙƙi haƙƙin mutane Allah baya yafewa nasu haƙƙin sai ya yafe amma haƙƙin mutane sai dai in su ne suka yafe amma in ka cuci mutum ko da ƙwayar zarra to Allah maɗaukakin sarki sai ya bi masa haƙƙinsa saboda haka a cikin cinikayya ku zamanto kuna yin adalci kuma wannan shine mabudin samun gyara a cikin al'umma yace sannan kuma Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku barna a cikin ƙasa bayan an kyautata ta barna shine aikata ayyukan sabo wanda daga cikin ayyuka aikata ayyukan sabo shine yin wannan aiki na tawaye mudu da rashin gaskiya wajen mu'amala yin algus wannan shine algus wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashya falaysa minna wanda ya mana algus baya cikin mu yana daga cikin barna a bayan ƙasa ba barna a bayan ƙasa bayan gyaranta menene gyaranta gyaran ƙasa shine abinda da Allah ya kawo na gyaran ƙasa kamar yadda malamai suke faɗa da abubuwa guda biyu da hukuncin adalci wanda Allah ya dasa shi a cikin zukatan mutane kowane mutum ya san meye adalci ya san meye zalunci in aka yi adalci ya san an yi adalci in ba ya adalci ba ya san bai adalci ba kowane mutum ya san wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce wawadha al-mizan Allah ya shine ya aza mizani wato shine ma'auni na tabbatar da adalci wani ya daga cikin al-islah islahi na biyu shine manzan aiko da manzanni Allah ya gyara ƙasa ta hanyar tabbatar da adalci da aiko da manzanni domin Allah ta'ala ya ce ya aiku Allah ta'ala ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana yaquma an-nasu bil qist Allah ta'ala ya ce mun aiko da manzanninmu da da ayoyi mabayyana muka saukar da littafi tare da su da mizani shine na adalci domin mai domin mutane su tsaya da gaskiya da mutane su tsaya da adalci to wannan shine gyaran ƙasa din gyaran ƙasa abinda ya sa mutane su tsayar da adalci to kada bayan an gyara ƙasa manzanni sun zo mutane sun karkata zuwa ga yin adalci cikin mu'amalarsu da juna ku kuma ku zo ku dasa barna Ku ga yana daga cikin irin wannan bayan an gyara al'umma alal misali lokacin da aka yi ta muka yi ta wato aka yi ta yekuwa da ƙoƙari kan cewa a zuwa aiwatar da shari'a yanzu duk maje je mu aje ta waje ɗaya mu dawo rayuwa kamar da 'yan gudu evening su dawo 'yan shaye-shayen giya ya dawo komai da komai ya dawo a rinka ganin wato kamar yin shari'ar yayi ne wannan yayin ya wuce yana daga cikin wala tufsidu wannan yana daga cikin al-ifsadu fil ardi ba'da islahiha an gyara ƙasa ta hanyar an yi ƙoƙarin kamantawa daga baya mutane su zo su wasa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo mana musiba a cikin al'umma baki ɗaya yanzu za ka ga irin ƙoƙarin da da aka yanzu duk an manta da malamai da ba malaman ba duk an manta wannan kokarin na a ce a tabbatar da hukuncin shari'ar musulunci kamar yayi ne an yi an bari wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke take sanya tsoro a cikin zukata musamman ganin irin abin da ya faru na tarihin mu saboda haka lalle mu dawo ya zuwa ga kokarin kamantawa daidai gwargwado Allah ta'ala ya ce annabi shu'aib Allah ta'ala ya ce annabi shu'aib ya ce mutanansa wannan shine fa alkhairi a gare ku ma'ana abin wato tsayar da tauhidi da yin adalci cikin mu'amala da rashin barna a bayan ƙasa shi ne fa alkhairi a gare ku alkhairi ne saboda zai kawo alkhairin duniya da lahira zai kawo alkhairin duniya domin yayin da mutane suka tsayar da yin adal suka tsayar da imani zai zamanto kan cewa suna jin tsoron Allah sun san suna da suna da hurumi da suke kiyayewa shine abin da imani yake nunawa ba ka so ba za ka yi kama karya ba cewa kana da iyaka ko yanzu ka yi mu'amala da mutumin da yake yana yana ganin yana da addini da yake bi ya fi kai mu'amala da wanda yake kafiri wato tsagoransa kai mu'amala da kirista gara kai mu'amala da irin 'yan cana wanda ba su ba su da addini ba ruwansu da addini sannan abu na biyu mu'amalar ciniki kiyaye ciniki alkhairi ne domin duk mutumin da aka san cewar yana kiyaye haƙƙi mutane za su so su yi mu'amala da shi ƙasar da aka san kan cewa akwai doka da ake kiyaye haƙƙi wajen ciniki za a so a yi mu'amala da ita me yasa koyaushe kake ganin ana cewa bin doka bin doka bin doka domin kasar take bin doka ita ce za ka iya zuwa ka kulla alkawarin cinikayya ta shekara goma ka san doka za ta tsara haƙƙinka amma ka je ka sa kuɗinka wanda daga wata hukuma ta zo sai da ce a'a wannan ban yarda da wannan siyasar ba wannan siyasar magabacina ne wannan abin da ya yi ne a lokacinsa ni zan zo ni a canza wannan waye zai yarda zo ya ce zai kawo kuɗinsa ya zo ya kawo jarinsa to ka gani shine tun gashi alkur'ani ya nuna mana tun zamanin annabi shu'aib ake irin wannan ake ce ma ƙasa kiyaye adalci da kiyaye tsare haƙƙi wajen cinikayya shine fa alkhairi a gare ku in kuntum mu'minin in ku mu'mine ne na gaskiya domin ma'ana imani ba zai zama wato ba za a iya tabbatar da wa'annan masalih ɗin ba sai da imani wannan na farko kenan da yace in kuntum mu'mini. ba a tabbatar da wata maslaha sai an tabbatar da imani shi yasa kafa tauhidi a cikin zukatan mutane shine farkon abin da za a yi sai da shine za a iya kawo gyara a cikin al'umma sannan kuma ya ci gaba da hana su daga miyagun abubuwan da suke ya ce wala ta bi kulli siratin tu'iduna kada ku zauna a kowace hanya kuna ba wa mutane tsoro ma'ana an ce wannan al'adar mutanen annabi shu'aibu ne kan cewar su masu karɓar kuɗin kastam ne eh, masu tsare hanya ne 'yan kasuwa in sun zo ko su biya kuɗi ko kuma kwace musu kayansu wanda yake wannan haramun ne kaga mutane in suka san ana yin haka za su bi wannan hanyar ba za su bi wannan hanyar ba sai su nemi wata hanya su bi in suka nemi wata hanya suka bi arziki ya kauce daga wannan kasar ko bai kauce daga wannan kasar ba arziki ya kauce saboda haka babu alkhairi a gare su to wannan ya ɗaya daga cikin abin da aka ce suna yi waɗansu kuma suka ce tafsirin wannan ayar akwai abin da ake kira al-tanazo wala تقعدوا بكل kulli توعدون توعدون tu'iduna عن سبيل an من man amana bihi ma'ana من man amana وتصدون من tasudduna man kada ku tsaya a kowace hanya kuna ba da kuna ba da tsoro ga waɗanda suka yi imani da Allah kada ku zauna a kowace hanya kuna hana wanda ya yi imani da Allah ya je ya zuwa ga tafarkin Allah waɗansu kuma suka mayar da zamirin ya zuwa ga annabi shu'aib wala ta bi kulle siratin kada ku zauna akan hanya kuna ba da tsoro ga waɗanda suka yi imani da annabi shu'aib wata suduna man amana bihi man amana bi annabi eh, wato bi shu'aib kuna hana wanda duk ya imani da annabi shu'aib kan ya je wajensa wato suna zuwa hanyar da muminai suke zuwa wajen annabi shu'aibu su ji wa'azi su hana su wannan a bisa tafsiri wata fuskar tafsiri kenan wanda waɗansu malamai suka rinjayar kan cewar ba wai suna fashi ba ne a hanya a'a sun ɗauki ɗamarar yaƙi da duk wanda suke bin tafarkin annabi shu'aib wato suna hana su zuwa kamar ka zo ka ce za ka hana mutane zuwa wajen wa'azi wata buguna ha'i waje kuma kuna yaƙi wato kuna neman karkata a cikin hanyar shine kuna ɓata kiran annabi shu'aib ma'ana kuna ɓata addininsa ku ce addinin da yake babu yanci addinin da ya hana mutane su tasarrufi a cikin dukiyarsu kamar yadda suke cewa a tanhana an na abu da ma ya abu da aba'una au an na a fi amwalina ma na sha kana hana mu ne mu bauta ma waɗanda iyayenmu suka bauta ma komi da muka so a cikin dukiyarmu ka ce za ka kawo mana dokoki kan yadda za mu yi tasarrufi yadda za mu cinikinmu saboda mutane suna ganin su ne da kuɗinsu su suka kwari suka nema don me za ka sa musu doka da za ta ce ga yadda za su yi da kudinsu saboda haka wani ɗaya daga cikin aibata tafarkin Allah da mutanen annabi shu'aibu suka kasance su ne shine wata bugona ha'i waje kuna son karkata a cikinta duk waɗanda suke yaƙi da addinin Allah sawa'un a wajen rubuce-rubucen su ne ko wajen maganganun su ne ko suke izgili da addinin Allah suke izgili da ayoyin Allah suke izgili da mabiya addinin Allah ko suke izgili da wata alama daga cikin alamomin addinin Allah kamar su izgili da gemu ko su izgili da wato ɗauke a janye wando kada ya rinka jan ƙasa duk wata alama ta addini waɗanda suke izgili da ita sun shiga cikin wannan wata buguna waje. kuna neman karkata a cikinta shine masu aibata addini masu wargi da addini masu izgili da alamomin addini to abinda mutanen annabi shu'aibu suka yi kenan kaga wanda suke wannan limaman su ranar alkiyama su ne mutanen annabi shu'aib Allah ya kiyashe mu sannan annabi shu'aib a bisa jerin gwanan annabawa ya tunatar da su ni'imarsa kamar yadda sauran annabawa suka tunatar da su ni'ima domin kamar yadda muka ce godiya ga Allah mabudin shigar imani zuciya ce yace wazkuru id kuntum qalila ku tuna yayin da kuke kaɗan fa kaththarakum Allah ya yawaita ku yawan mutane abu ne wanda yake karfi ga abu ne wanda yake mazdari na izza da karfi ga al'umma waje kuma aksara na fira Allah yana faɗan ni'imarsa da bani Isra'il muka sanya ku ka fi yawa amma mu yanzu abin sai a ce a rage iyali a ƙayyade iyali saboda an aka yawan iyali wannan zai kawo raunin arziki da sauransu da sauransu alƙur'ani ku cike yake da nuna wannan cewa yawa yawan al'umma ƙarfi ne ga wannan al'umma yawan al'umma karfi ne ga wannan al'umma gashi Allah yana ce ma annabi shu'aib yake ce ma mutanansa da ku kaɗan ne Allah ya yawaita ku ku tuna wannan ni'ima da Allah ta'ala ya muku wanda yake kuma haka ne domin kowane rai yana zuwa da arzikinsa saboda haka yayin da mutane suke yayin da mutane suke goma arzikinsu na mutum goma ne in suka zamanto ɗari arzikinsu na mutum ɗari ne in suka to miliyan arzikinsu na miliyan ne kuma ku duba ku gani kasashe yanzu da suke da dukiyar da yawa amma ba su da yawan mutane neman su kawo mutanen suke yanzu kamar kasar almaniya duk macen da ta zo haihuwa za a ba ta kyauta sannan za a ba ta hutu za a ba ta damar hutu har na wata shida kuma a rinka biyan ta albashinta cikakke ba ta aiki har wata shida za a ba ta na hutu saboda mai so suke a haihu saboda mutanen karewa suke tsofaffi sun fi samari yawa da aka samarin aikin din da suke yi don a biya kuɗin fansho da gratuity ne na tsofaffi suka tsofaffin ba aikin da suke ko masu yin wannan aikin wanda yake za a samu a ɗauki nauyin tsofaffin ba su da yawa saboda haka tattalin arzikin kaɗan yake yana ja baya gdp ɗin ya yi kaɗan tunda gdp ɗin ya yi kaɗan kuma ga nauyi na al'umma ba zai iya ɗaukar nauyin al'umma ba saboda haka suke so a samu ƙarin mutane to mu dai muna tare da alƙur'ani Allah ya ce wadhkuru kuntun kuntum qalilan sarakun sannan yayi musu wa'azi wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin mabarnatan da yake cewa ku duba yaya karshen su yake Allah ya bayyana su a cikin suratul hud wa ya qaumi la kuma shiqaqi an yusibakum mithlu ma saba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id mabarnatan sune mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih da mutanen annabi ku duba huwa ƙarshen su ya kasance wanda ya nuna kan cewar mutanen madiyan suna da labarin abin da ya samu waɗannan mutane da Allah maɗaukakin sarki ya ambata su wato tarihi ya kiyaye abin da ya faru ga waɗannan cewa ga abin ga an halaka su kuma dalilin halakar barnar da suke a bayan ƙasa ta hanyar saba ma manzannin Allah sannan annabi shu'aibu yayi tahkimi ya zuwa ga Allah wanda yake shine mayar da hukunci ya zuwa ga Allah cewa mu mun imani waɗansu ba su imani ba kuma babu abin da zai raba gardamar to a tsaya Allah madaukakin sarki ya raba gardamar fasbiru mu yi haƙuri ga baki ɗayan mu waɗansu sun ce fasbiru wannan umarni ne ga su muminai kan cewa ku yi haƙuri ku yi haƙuri har sai Allah ta'ala ya yi hukunci kamar yadda annabawa suke gaya ma mabiyansu kan cewa ku yi haƙuri ku dage a kan imani har sai hukuncin Allah ya zo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga irin su habab ibn al-Arad da sauransu a cikin hadisai da suka zo na'am قال الملأ الذين نعم wa na kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu bainana wa huwa khairul hakimin ya maida hukunci zuwa ga Allah ya sifanta shi da wannan sifa cewa shine khairul hakimin fiyayyen masu hukunci dan haka wannan suna ne na Allah jalla wa'ala sifa ce daga cikin sifofinsa saboda haka zaka iya roƙon Allah kai tawassuli da wannan suna kace as'aluka bi annaka khairul hakimin an tahkuma baini wa baina wa adani bidzafri ko da makamancin wannan kai tawassuli da wannan suna na Allah jalla wa ala na'am قال الملأ الذين استكبروا من قوم Allah ta'ala ya ce ƙalal mala'ul ladina stakbaru min ƙaumihi manyan mutane waɗanda suka yi girman kai daga cikin mutanensa sai suka ce lanukhri jannaka ya shu'aibu wallahi za mu fitar da kai ya kai shu'aibu walladina amanu ma'aka da waɗanda suka yi imani tare da kai min ƙaryatina daga alƙaryanmu aula na fi millatina ko kuma ku dawo ya zuwa ga addininmu ƙala awalau kunna karihin sai annabi shu'aibu yace ko da mun ƙi. mu dawo ga addinin naku haka za ku yi mana ku tilasta mu fita daga cikin gidajenmu qad raina ala allahi kadhiban in udna fi millatikum lalle haƙiƙa mun yi ma Allah kiran ƙarya idan muka dawo ya zuwa ga addininku ba da izna jana Allahu minha bayan Allah ya tsirtar da mu daga gare daga wannan hanya taku wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna baya gare mu mu dawo ya zuwa ga tafarkinku na addininku sai dai idan Allah ya so ubangijinmu wa sai a rabbuna kulla shay'in ilma ubangijinmu ya yalwaci dukkan abu da sani alallahi tawakkalna mu dai mun dogara ga Allah rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq Allah kai ya ubangijinmu kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu da gaskiya wa anta khairul fatihin kai ne fiyayyen masu hukunci Allah madaukakin sarki ya bada hikayar jawabin wato mutanen annabi shu'aibu jagororin al'umma na annabi shu'aib da raddin da suka yi ma wa'azin annabi shu'aib wanda a ciki za mu gane wato ɗabi'ar jagororin kafirci wajen mu'amalarsu da wa'azi da masu yi musu wa'azi wanda a ciki zai zamanto akwai rarrashi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa kan cewa wannan sunnar Allah ce da waɗanda suka kangare mata farkin Allah Allah ya ce waɗannan kafirai jago waɗannan shugabanni na al'umar annabi shu'aib waɗanda suka yi girman kai ma'ana ba wani abu ne ya hana su bin annabi shu'aib ba illa girman kai saboda suna ganin su ne manya sun fi ƙarfin su zamanto mabiya sai dai su abe su suka ce za mu kore ka daga garinmu ya kai shu'aib da wanda suka yi imani da kai wannan ɗabi'ar kafirai ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina kafirai suka ce ma manzanninsu za mu kore ku daga cikin ƙasarmu ko ku dawo cikin hanyarmu wato ma'ana ko dai ku zauna ku yi addininmu ko kuma mu kore ku almilla abinda ake ce ma almilla ita ce addini wanda ya haɗa mabiya da yawa addini na 'yan tsirarin mutane ba a ce masa milla sai ta zamanto addini wanda yake ya ginu ta hanyar mabiya masu yawan gaske amma don 'yan tsirarun mutane da suke akan wani addini ba za a kira addinin su milla ba filgalib za a ga milla ana gadanta wato al'umma bayan al'umma to sun kafa wannan addini wanda suka gaje shi iyaye bayan iyaye kuma daula ce babba da mabiya masu yawa saboda haka suka kira ta almilla suka yi ma annabi shu'aibu hadidi suka ba shi tsoro wannan shine lokacin da Allah madaukakin sarki yake yanke hanzari don Allah ta'ala ya ce sunnarsa yayin da kafirai suka gaya ma annabawansu haka cewa to ko dai suka ba su tsoro da za su kore su Allah ta'ala ya ce fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin sai Allah ya wahayi ga manzani cewa zai halakar da azzalimai kuma kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idan la yalbathuna la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina Allah yake cewa sun kusa wato su ba ka baka tsoro su fitar da kai daga cikin garinka idan kwada sun yi haka to ba za su zauna a bayanka ba sai kaɗan wannan sunnar waɗanda muka aiko ne gabaninka na annabawa yayin da wato kafirai suka ce za su kori annabi da mabiyansa daga garinsa saboda yaƙi ya dawo ta farkinsu wato sun san cewa yanzu babu sauran wato ba su da shiri na si sassauci ko su karbi gaskiya to a lokacin nan sai Allah su in dai har suka ce za su kori annabi daga sun kore shi to su ma ƙarshen su ya zo dan yana fita to shikenan sai halaka ta zo akan su kaga suna koran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yakin badar ya zo aka halaka dukkan manya manyan quraishu daga Abu Jahal da wannan sauran bakwai din da suke jagorancin kafirci a kasar Makka duk suka halaka a lokacin yakin badar wannan sunnar Allah ce jalla wa ala to yayin da suka gaya ma annabi shu'aibu wannan magana annabi shu'aibu sai ya ce tilas ne ko da mun ki mu dawo ta farkinku cewa muke addini ba a bisa kana'a ake yin sa ba za mu dawo addini ne ta tilas za mu zo mu ba addini ne ta tilas ya ce ai idan ba idan Allah ya tsirar da mu bayan ya bayyana mana batan da ke cikin addininku sannan mu kyala wannan bayani na Allah mu dawo mu ce ta farkinku daidai ne mun kira mu Allah karya wannan shine hukuncin duk wanda wato ya musulunta sannan daga baya ya zo ya dawo ya zuwa ga kafirci ya ridda ya kira ma Allah kadaya tamkar ya ce ne a aida na musulunta ɗin na zo na gane kan cewar ai babu komai a cikin addinin ba gaskiya ba ce saboda haka kafirai suke amfani da wannan don yaƙi da addinin musulunci kamar yadda yahudawa suke yi ku musulunta da safe in yamma ta yi ku ce a ai mun shiga addinin ma mun ga duk ba shirya ba ce saboda haka mun dawo zuwa ga mu. kamar yadda ya zo a al'adar yahudawa ne suke yin haka to kuma ko yanzu in ka kula yadda ake yi da wanda suka yi ridda yadda kafirai suke yi a yayata su kamar irin su me yasa aka karbi salman rushidi aka yi masa abin da aka yi masa da wannan hirsi din nan yar somaliya hilmi hirsi ta nan wata yar somaliya wadda aka ba ta makami a america ta yi littafin takato wata wadda ta yi ridda ce yar somaliya musulma ce ta yi ridda ta yi littafi ƙato hatta je ta yi bayani a gaban majalisar wakilai ta america ana haba-haba da ita saboda mai kawai saboda ta yi ridda ba kowan kowa ba ce ba kowan kowa ba ce ba ilimi gare ta ba ba malama ba ce amma aka mayar da ita sananna a duniya sai a ba su ma hatta da girmamawa a ce hatta kai makamin da za a sanya ta ta zo ta yi jawabi a gaban congress na america haka salman rushdie shi ma aka yi aka ba shi tsari saboda kawai ya musulmi ne asali ya yi ridda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagi annabawa da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ridda saboda haka aka yi haba haba da shi to wannan shine ainihin kira ma Allah ƙarya to annabi shu'aib ya ce idan muka yi haka bayan Allah ya tsirar da mu daga kafirci mun shiga imani muka dawo muka koma cikin kafirci an min kira ma Allah ƙarya domin mun ga bayani babu abin da zai nuna mana kan cewa gaskiya ce muka gani muka dawo gare ta muka dawo zuwa ga addinu sai dai a ce mu yi haka don mu kira mu Allah ƙarya wanda ku ya san girman Allah har ya ɗanɗana sanin girman Allah da imani ta yaya za a yi ya kira mu Allah ƙarya to sannan ya yi ladabi tare da Allah ya ce ba zai yi mu dawo hanyar ku ba Don ya nuna cewa ba ai ba wai shine yake da iko ba ce illa an ya sha Allahu rabbuna sai Allah ya so ubangijinmu domin Allah mai iko ne bisa komai ba mu san abin da gobe za ta kawo ba yanzu mu mun san ga abin da muke a kai kuma ba mu da niyyar mu dawo hanyar ku amma ba ma cewa muna da karfin mu tabbata akan wannan sai da mashi'a sai da nufin Allah to haka ake so musulmi ya kasance ko yaushe ya ringa hango Allah kada ka ringa dogara da karfinka ka ce ni ni da in bar imani har abadan abada eh ka illa ka ce illa an sha Allah saboda haka al-istithna fil iman da ake cewa ana mu'min insha Allah da ake cewa ba a so a faɗa ana nema idan ka faɗe shi ne ta togaciya na kan cewar wato ba wanda ya san hakikanin mumini amma in ka ce ana mu'min insha Allah ma'ana ni mumini ne zan tabbata akan imani har na mutu insha Allah wannan babu laifi kai istithna ta wannan babin ne amma ka ce ana mu'min insha Allah ni mumini ne in Allah ya so saboda baka sani ba ko kai mumini ne hakikatan ko kai ba mumini ne hakikatan ba wannan shine ba a so ka ce ana mu'min kada ka ce insha Allah ma'ana kai mumini ne hakikatan amma kan cewar abin da zai zo fil mustaqbal nan gaba ba zan bar imani ba na dawo kafirci kace insha Allah dan ka mayar da al'amarin ya zuwa ga Allah kai dai ga abin da kake akai amma Allah yana son a yi ladabi tare da shi cewa komai a hannunsa yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'arsa yake cewa ya muqallibal qulub thabbil qalbi ala dinik ya kai mai yawan jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wannan ladabi ne tare da Allah a wajen rabban sannan suka karfafa wannan da tawakkali ga Allah jalla wa'ala ma'ana akan ya tabbatar da mu akan imani muna dogara a gare shi sannan kuma ya ce Allah ya fatahi tsakaninsa da mutanensa alfatho a nan wajen abdullahi ibn abbas ya ce sai da ya ji wata mata ta ce tana rigima mata daga cikin kabilar himiyar daga cikin tana cewa iftah baini wa baina zauji ya san cewa ma'anar wato iftah baina na wa baina qaumina ai uhkum kai hukunci tsakaninmu alfatahu alkali a cikin yaran su saboda haka wani daga cikin alkur'ani da ya zo da yaran wato a wata kabila ta larabawa da nufin kan cewa Allah kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu da gaskiya kuma kai ne fiyayyen masu hukunci na'am وقال الملأ الذين كفروا إذا Allah ya ce wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi manya-manya waɗanda suka kafurta daga mutanen annabi shu'aibu suka ce la'init taba'atum shu'aiban innakum idan la khasirun wallahi idan dai kuka bi shu'aibu to ku a yayin nan kun zamanto taɓaɓɓu fa akhadhatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin sai girgiza ƙasa ta kama su fa asbahu fi darihim jathimin suka wayi gari gurfanannu a cikin gida a cikin wato garinsu. alladhina kazzabu shu'aiban ka an lam yaghnaw fiha waɗanda suka karyata shu'aibu kamar basu rayu kamar wato basu zauna a cikin wannan alƙarya ba na kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin waɗanda suka karyata annabi shu'aibu su ne suka zamanto tababbu ba wasu ba fata walla an hum sai annabi shu'aib ya juya ga barinsu wa ya ce musu ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi ya ku mutane na hakika na isar muku da sakonnin ubangiji na wa nasahatu lakum na yi nasiha a gare ku fa kaifa asa ala qaumin kafirin ta yaya zan yi bakin ciki akan mutane wanda suke kafirai wannan bayan wannan al-istiftah fastafta kamar yadda Allah ta'ala ya ce fastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid suka yi istiftah suka nemi Allah ya hukunci wato al'amari ya riga ya zo karshe kenan an yi wa'azi masu karba sun karba wanda ba su karba ba su da niyyar karba so mutanen shu'aibu suka ci gaba da ban tsoro suka ce duk idan dai kuka ba annabi shu'aib to ku ne fa za ku tabi wato a lokacin nan ma suke kuma su zaƙulo daga cikin mabiya annabi shu'aib wato a rauna nasu da tahdidi in ba ku ci gaba da binsa ku ne za ku taɓe mu ne muke da kuɗi mu ne muke da shugabanci mu ne muke da jagoranci mu ne muke da ilimi mu ne muke akan abin da iyaye da kakanni suke kai. shekara da shekaru kuna ganin hazaran mu ta ci gaba to in dai kuka zo kuka bi wannan sabon abin da annabi shu'aib ya kawo ku ne za ku taɓe to Allah ta'ala sai ya ce sai fa akhadhatuhumur rajfa sai girgiza ta same su ar-rajfa shine zilzal a cikin suratul a cikin suratu hud Allah ta'ala ya ce fa akhadhathumus sayha sai wato a saiha ihu wato kururuwa ƙara mai ƙarfi ta same su a cikin suratu shu'ara kuma ya ce fa akhadhahum adhabu yawmin zulla azabar ranar girgije ranar duhu ta zo ta same su al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi ya ce duk wannan ya same su sai dai ƙur'ani ko a wani waje yana faɗan wani abu daga cikin abin da ya same su ne sun nemi Allah ya saukan musu da girgije daga sama ya rufe su fa askit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin haka suka ce ma annabi shu'aib ka saukar mana da yankin sama ya fado kan mu ya rufe mu yanki na sama ya yanko ya fado ya rufe mu haka suka ce ma annabi shu'aib sai ku Allah ya kawo musu din wani girgije girgije wanda yake a cikin sa wuta ce a sama shine azabu yawmin dhulla fa akhadhahum yau mai zulla ranar wato inuwa mummunan inuwa wadda take inuwar girgije mai wuta a cikinta sannan kuma saiha ta kama su yayin da wannan abin ya zo da suka ce a kifan mana da sama sai suka ga gashi nan yankin saman girgije mai wuta yana sama yana saman su sannan kuma aka yi musu ƙara wadda ta fitar da rayuka daga cikin jikinsu wanda saboda ƙarfin ƙarar sai da ƙasa ta girgiza saboda haka duk abubuwan guda uku sun zo musu to shi yasa Allah a ina sai ya ishara ga ɗaya daga cikin abin da ya same su ɗin wanda shi akan kansa ya isa ya halakar da su kowane ɗaya ya isa ya halakar da su to bayan wannan suka wayi gari gurfanannu a cikin gidajensu ga gidajen su ta yi saura amma su kuma babu su babu wani akiba a gare su Allah ta'ala sai ya juya ya ce to waɗanda suka karyata annabi shu'aibu ga ƙarshensu ka allam ya fiha kamar ba su zauna a cikin wannan alkarya ba kamar ba zauna a cikin wannan hadarar da suka gina ba na kadzabu shu'aiban kanu humul khasirin waɗanda suka karyata annabi shu'aib yasa aka tsara maimaita su waɗanda suka karyata shu'aibu su ne suka kasance tababbu ba wasu ba da suna cewa in kun bi shu'aibu ku ne tababbu to Allah ya ce su waye tababbun wanda suka karyata annabi shu'aibu su ne suka tabbata tababbu da shaidar tarihi da kuma shaidar wannan nassi da muke karantawa gashi nan za a karanta shi har Allah ya nade kasa to sannan annabi shu'aib ya juya mutane ya juya ya kalli mutanansa yace ya ku mutane na hakika na isar muku da sakonnin ubangiji na wato dukkan shine ya hada da tauhidi da shari'a da yazo da ita dukkanin sakon Allah madaukakin sarki ya ce na isar muku da shi wa nasahatu lakum ne muku nasiha kamar yanda ce in uridu illa al-islaha mastata'tu ba abin da nake so fa sai dai in kawo gyara gwargwadon iko ina yi muku abin da zan ce zalikum khairun lakum shine fa alkhairi a gare ku a daidai kunku. da kuma a al'umma a al'ummance za ku zamanto ku ya haɓaka abubuwan da ya da ya gaya musu yanzu menene a cikin wannan abin da annabi shu'aibu ya gaya musu in ba nasiha ba ku yi mu'amala wadda take ta adalci muna gani yanzu wannan mu'amalar da annabi shu'aib ya kawo ita ce fa ake kokarin tutiya da ita a cikin kasashe yanzu ake kafa hukumomi domin yin wannan hukumomi wanda za su tsare haƙƙin ɗan adam haƙƙin mai saye hukuma wanda za ta rinka bin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yana shiga kasuwa ya duba kayan da ake sayar da mutane ya ga wata koma ta abinci sai ya sanya hannunsa karkashi sai ya ji danshi ya ce ma haza ya sahibat ta'am menene wannan danshi ya ce sama ya rasulullah ruwan sama ne ya zo ya same shi ce me yasa baka sa a sama ba dan mutane su gani man ghashsha falaysa minna ya nuna mana yanda hisba ya kamata su su rinka shiga kasuwanni suna ganin masu yin algus dan a fitar da su kaga akwai hukuma wadda za ta rinka bin gidajen mai ta duba ma'aunin mai a duba a gani an wato an murɗe shi ko ba a murɗe shi ba mu yanzu kaga ba mu da alama sai dai in kaga gidan mai yan hayas da yawa suna zuwa to kasan ba a murɗe shi ba saboda sun san inda ake murɗewa in kaga yan hayar suna zuwa da yawa gidan mai to na asalin ne gangariyan ne to kamata yayi a ce akwai doka wadda ke bin wannan to kaga duk wannan fa yana daga cikin wa'azin annabi shu'aib to wanda yake samma al'umma su si wannan a ce bai musu nasiha ba shi ya yace wa nasihatu lakum dai muku nasiha na sa ku a hanya ta daidai wanda za a samu ci gaban al'umma yanzu ga nan kasashe doko wato ma'aikatu suke yi masu yin wannan wanda za a tabbatar an tsarewa mutane haƙƙinsu domin da haka ne zai zamanto an yi wato an yi mu'amala a bisa tsari a bisa doka an tsarewa kowa haƙƙinsa me sai an tsare masa haƙƙinsa me sayarwa an tsare masa haƙƙinsa ba a cuci wannan badan wannan ba a cuci wancan badan wancan to shine yace wani ya ne muku nasiha in mutum ya tsaya ya duba ya ga irin abubuwan da annabi shu'aib ya gaya mutanensa ya kunshi nasiha dan aka yace to ta yaya zan yi bakin ciki akan kafirai wato ma'ana kada kai bakin ciki akan abin da ya samu kafirai saboda kafircinsu kada ka tausaya musu kamar yadda fasikai ba a tausayinsu yayin da ake musu haddi haka zalika kafirai idan ƙarshen aƙibarsu ta zamanto mummuna kada ka yi tausayinsu shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la aine ka ila mata ana bihi azwajan minhum wala ta hazan alaihi kada idanunka ya miƙu ya zuwa ga abin da muka wato jiyar da su daɗi na dangin jin daɗi da muka jiyar da su daɗi wala ta hazan alaihim kada kai bakin ciki akan abin da zai same su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matakan nasiharsa yana bakin cikin wato kutsawar kafirai a cikin kafirci yana ganin yaya akibar su za ta kasance saboda shi ya je ya gano ya sani ya san karshen mummunan akibar kafirci amma sai Allah ta'ala ya hana shi ya ce fala asa alal wala tahzan alaihim to wannan ya nuna wato ba a son mutum ya samu wannan karkata ya zuwa ga kafirai yadda har zai rinka a jin tausayinsu allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu da kiyayewarsa ya kare mu da kariyarsa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammadu ala alihi wa a ajma'in akwai sanarwa kafin a tashi da allah waɗanda suke son a tafsirin a akwai tafsiran da ake sawa a intanet a dawa nigeria dawa dawa nigeria.com dawa ba ta ci ba da'awa ce sai aka mai da ita dawa dawa da h d-a-w-a-h sannan nigeria kalma daya.com akwai wannan tafsiri da muke a nan masallacin alfurkan da tafsirin dr sani umar rijiyar lemo da tafsirin dr abubakar muhammad sani birnin kudu da tafsirin sheikh muhammad bin uthman duk za samu waɗannan tafsirai a wannan za ka iya downloading a cikin wayarka ka rinka ji duk ran da aka yi tafsirin nan akwai yan uwa da suke wannan kokari Allah ya saka musu da alkhairi mala abubakar suna sawa a intanet domin mutane su ɗauka a ko ina suke sannan gidan rediyon frcn na abuja yana sa wannan tafsiri daga karfe 10 zuwa karfe goma a tashar karamin zango sw bakwai da ɗigo biyu da saba'in da biyar bakwai shortwave kenan sw ana kama wannan tafsiri uh, saboda haka ko ina za a iya jinsa haka zalika gidan rediyon freedom suna sanyawa da karfe bakwai zuwa karfe takwas na safe da gidan rediyon rahama da karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana wanda suka dauki nauyin wannan karatu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya kai musu ladan cikin kabarinsu Allah ya ba su ladan yada ilimi mai amfani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu yawa eh sai kuma gidan radio ah, a gidan television na CTV na ARTV ana sawa da karfe 5 zuwa 6 kuma ana kamawa a FM 101 da da da eh, da karfe 5 zuwa karfe 6 duk wanda suka yi su ma dai duk Allah ya saka musu da alkhairi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in